hijira da shekara 1441 wanda ya dace da ɗaya ga watan julai a shekarar miladiya ta 2021 wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya cikin jarangen darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wanda malam sheikh ahmad salih ahmad ashami hafizahullahu ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga manazarta wato na ummahatu kutubus sunna a mabambanta Allah ya saka mishi da alkhairi a za mu tashi a babi na goma sha hudu a cikin kitabul islami wal iman a inda malam ya ce babun bab halawatul imani wa shu'abihi babu halawatul imani wa shu'abihi babun da ke bayani akan zaƙin imani wa shu'abihi da kuma sassa ko rassan imani malam ya ce al'anasin anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kala salatun man kunna fihi waje da halawatar iman an ya kuna wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwa huma wa an yi wa mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi daga sahabi anas dan malik Allah ubangiji ya kara masu yadda anas yace anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga manzon Allah kira da aminci tabbata a gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace salafun abu uku ma'ana salatu khisalin ɗabi'u ko halaye guda uku man kunna fi duk wanda suke tare da shi wannan ɗabi'u waje da halawatar imani ya samu daɗin imani an yi kunallahu wa rasuluhu a habba ilaihi ne mafi wa na ɗaya shi ne zama ya fi son Allah da manzan Allah fiye da wani abu wanda ba su ba wa an yi shibbal mar'a la yi shibbuhu illa lillah na biyu shi ne ya ƙaunaci duk wanda zai kaunata ya zama don Allah yake kaunar shi wa an yakraha an yaquda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nari ya zama kuma yana kin kafirci yana tsoro yana kaffa kaffa da kafirci kamar yadda yake jin tsoro yake kyama yake kaffa kaffa da ya shiga wuta wannan hadisi kamar da malai ya kawo shi anan ya mishi babi da suna halawatul iman haka imamul bukhari ya mushi wannan babu shi ma babu halawatul iman a cikin kitabul iman na sahih bukhari kuma ya kawo wannan hadisi a hadisin yana nuni zuwa ga wasu ɗabi'u guda uku ne waɗanda suke haifar da abin da ake ce ma kamalul iman wannan suna nuna cikar imani ba wai aslul imani ba da aka ce aslul imani shine mafi karancin abin da mutum zai samu ya zama musulmi shi ne asul iman akwai kuma kamala imani ya cika ya tumbatsa to wanda duk imanin shi ya cika ya tumbatsa zai iya samu waɗannan abubuwa guda uku salasun da ya ce mun ji cewa salasu khisal wato wasu halaye guda uku man kunna fi wannan kana kama ce ba ta bukatar ismi da khabari ma'ana man asbahana ma'ahu wanda ya wayi gari ya samu ɗaya daga cikin waɗannan halayen su ukun suka haɗu suka zama halayen shi ɗabi'arsa da ya samu ɗaya daga cikin siffofi na kamala ta imani da yake nufi da halawatul iman malamin sun kokarin su fahimci mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da halawatul yake nufi da halawatul iman daga cikin maganganun da suka yi cewa shi imani me ake nufi da jin daɗin imani wasu suka ce ma'anarsa istilzazu ta'at ya zama idan kana yin aikin da'a kana jin daɗinsa da abin da kake yi kana jin daɗi yana lalle kana son abu ba maka ikirahi ba shine ya zama kana yin da'a da jin daɗi da kake ibada sallah biyayya iyaye azumi ka je aikin haji kana fitar da zakka kana karatun alkur'ani kana faɗan gaskiya ya zama kana faɗa da ɗibin nafsi shine halawata imani ko kuma ya zama kamar da suka faɗa suka ce tahammulul mashaq fi amalin ba'a wahalhalun da suke cikin ayyukan da'a ya zama ba ka jin wahala wahala da ke cikin azumi ta yunwa wahala da ke cikin wato cin halal wahala da ke cikin faɗan gaskiya wahala da ke cikin sallar dare wahala da ke cikin ɗauka ka bayar sadaka da kyauta da sada zumunci da ciyar da iyalai da ciyar da talakawa waɗannan abubuwa ne duka waɗanda ɗabi'arsu suna da wahala shaidan zai dinga sa maka wani damuwa da wani kunci idan za ka bayar in ka tashi za ka yi sallah da dare ka ji jikinka da nauyi amma da haka ka daure ka yi to wannan dauriyar da mutum yake yi suka ce ita ce take nuna halawatar iman wasu kuma suka ce isaru amalin duniya ala amalin al ya za a gane mutum yana da halawatul iman shine kaga cewa aikin lahira ya fi muhimmanci a wurin kabe da aikin duniya kafin ga gane ka ciyar da ƙuruciyarka da lafiyarka da dukiyarka da mukaminka da faɗe a jinka ka fi so ka ciyar da shi don ɗaga lahirarka fiye da ciyar da waɗannan abubuwa don ɗaga duniyarka da wannan ma tana daga cikin alama ta halawacin iman a ƙashin gaskiya isaru al'akhira ala duniya isaru amal al'akhira ala amal duniya waɗannan dukkanin suna nuna halawacin iman sai maɗauki kowane ɗaya daga cikinsu mai yake nufi ya zama Allah da manzan Allah ka fi so fiye da kowa son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi shine fifita su akan iyayenka da 'ya'yanka da sana'arka da dukiyarka da ra'ayinka da tunaninka da mutanen garinku duka ka gabatar da ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan su ya za gane haka shine bimtisalil awamir wastinabin nawahi ƙoƙarin kwatanta aikin alkhairi wanda Allah ya umarni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi da kuma guje ma aiki na ainihin hani gaba daya war riba bima qadara bima qaddara da yadda da kaddara Allah yana daga cikin alamar kana tsoron Allah da abinda Allah ya kaddara maka na jarabawa abinda Allah ya kaddara maka na wani ibtila'i ko na asara ko na lauci ko rashin lafiya ko wata damuwa ya zama ka amsa da hannu biyu ka yadda ba ka tazammur ba ka complain ba ka nuna cewa kai Allah bai kyauta maka ba ba ka tunanin me yasa Allah ya maka haka wannan na cikin alama son Allah sannan a a da kuma wato daukan mubahat gurgudan iko duk abin da Allah ya haranta maka shi to ka yi shi gwargwadon bukata kada ka yi al'istirsalu fil mubahat domin al'istirsalu fil mubahat wato ka zaƙe wajen biye ma abin da ya halarta ci da sha da sutura da abin hawa da wajen kwanciya da auratayya da tara dukiya in ka zaƙe a cikin suna iya raba ka da ƙaunar Allah ina fata an fahimci wannan to wannan ma yana daga cikin alamun da za a gane mutum yana ƙaunar Allah da haka kowa zai dinga aunawa ya ga a wani janibi yake wajen ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ce halawa ɗin fa'amul iman kamar yadda muka ji kenan waɗannan ayyuka idan mutum yana yin su yana jin daɗin zai zai ji daɗin imani wanda kuma yake yin su baya jin daɗin su ko kuma saboda rashin jin daɗin ya ma kasa yi alama ne akan lalle bai da wannan daɗin imanin tare da shi sai malamai suka ce kwatankwacin shi kamar abinci ne iri guda mai daɗi amma mara lafiya idan ya ci zai ji bai da daɗi lafiyayyen mutum ya ci abincin zai ce wannan abinci ya yi daɗi mara lafiya kuma zai kasa ci saboda baya jin daɗin to kwatankwacin mumini kenan da yake aikin alkhairi yake jin daɗi kamar kwatankwacin wancan Kwatan kwatankwacin munafiki ko kafiri wanda bai aikin alkhairi in kuma hayyayi ya ji kunci to shine kaman kwatankwacin mara lafiya wanda baya jin daɗin abinci mai daɗi kamar da mara lafiya yau da gobe yake warkewa ya fara iya cin abinci haka mai aikin wato barna in yi ƙoƙari ya gyara sai ya fara jin daɗin aikin barna shi sa imamu bukhari a cikin babin da ya ce babu halawatul iman sai kawo aya faɗin Allah kafin ya fada wannan hadisi alam tara kaifa garaballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa farquha fis sama kalma mai dadi kalmar la ilaha illallah kwatankwacin ta kamar lafiyayyen bishiya ne mai ayin itace lafiyayya tana da tushe mai kyau kuma tana da rassa a sama ita kuma aka tunta aka kwatankwace da cewa wa matar sadartin khamisatin kalmatin khamisatin fashartin khamisatin da cutar min fokil abdi maraha min kara kwatankwacin wato mummunar kalma kalmar kafirci kamar kwatankwacin matacciyar bishiya ne wadda an ga an tuge ta daga ƙasa ba ta da tabbas wannan cikin sunci ibrahim kenan ko kaga wannan yana nuna kwatance imam bukhari ya ishara zuwa ga wannan kwatancen cewa abu ɗaya yana iya zama mai kyau ga wani shi idan yana da imani wani kuma ya gan shi mara kyau idan bai da imani da haka daga cikin alamar da za ka gane kana da zaƙin imani kaga kana son ayyukan alkhairi kana son mutane masu aikata alkhairi in kana aikata alkhairi kana jin daɗi kana da haƙuri da ƙaddara Allah kana gabatar da doka Allah akan taka dokar da naka ra'ayi wannan shine abu na farko kenan wa an yushibba mar'a la yushibbuhu illa lillah ya zama duk mutumin da zai kaunace shi to yana kaunatar shi ne don Allah wannan ana magana akan al-mahabbatu diniyya malamai suna raba mahabba zuwa gida-gida akwai almahabbar diniya ita ce wannan ita ce mafi muhimmanci ƙauna ta addini take haɗa muminai idan mutum ya musulunta yau sai ga duk muminai suna ƙauna shi sun ga ya zama ɗan uwa za su sharin komai nasu da shi to wannan ita ce almahabbar diniya idan ma ka ji labarin wani mumini a waje duka ji kana ƙauna shi ko da ba ku zamani ɗaya ba ko da ba irin ƙabilar ku ɗaya ko jinsin ku ɗaya ba ko da ba ku tunanin gamuwa da juna Kawai da Allah ya bada labari walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk inda mumini yake haka yake ma ɗan uwan shi ne fatan alkhairi to wannan san juna din na imani shine ɗaya daga cikin nau'in mahabba akwai wanda ba ita ba akwai almahabba wadda take wato mahabbatu ta'alu idan kun yi iri ɗaya da mutum akan wani abu da ya haɗa ku sai ka ko junan irin sana'ar ku ɗaya din da mutum yake sana'a iri kaza in ya ga mai da mai irin wannan sana'a zai ga dan uwan shi idan kai soja ne da kaga soja ka ga dan uwa haka lauya in ya ga lauya haka likita in ya ga likita haka Allah ramma in ya ga dan uwan shi Allah ramma kowa suna tsoratar juna ko da kun ga mune a wani gari sai kuka samu labarin cewa ai kun fito gari daya sai ga kun su juna kun yi kusa da juna ko ka samu labarin juna cewa kun yi makaranta a gari daya ko kun san malami guda da ya karantar a wata jami'a ko a wani gari sai kaga wannan dai abin yana ya hada kusanci zuwa gare ku to wannan ta'aluf ne saboda al'arwahu juludun mujallada akwai al-mahabba wanda asalin tana koma ne ga sha'awa irin tsakanin da namiji da mace to wannan ita kuma ba ta da ma'auni shi sa ma aka halarta wa ɗan namiji musulmi yana iya kaunatar kirista ya aure ta kaga inda a wannan babin ne to da za ta bai da imani domin yanzu ba yana son ta dan Allah bane dai mai ta ba ta son Allah ma tana cewa Allah uku ne amma Allah ya halasta mishi ya aure ta saboda wata maslaha to banda wannan wannan ba a auna ta da so na addini shi sa zaka ga mutane da dama an wanda ce yana son wata sai su ga dan me zai so wannan ko dan me ka so shi su suna ganin bai dace su so juna ba ta yi su ma ba su san abin da suke son junansu ba ina fata mun fahimci wannan ibn qayyim ya magana akan su kala daban-daban a wurare da dama kamar cikin madarij salikina da cikin abin nan al-fawaid bada'il fawaid insha Allah to na biyu kenan al-mahabba ad ka so mutum don Allah ma'ana saboda abin da yake da shi na alaƙa da addinin Allah ko nagartarsa ko san shiga ibada ko yadda yake taimakon addini ko yadda yake kula da haƙoƙin addini sai ka ji kana san shi saboda wannan to wannan ma daga cikin alamatul iman alamatu halawatul iman sannan kuma wa an yakraha an yauda ila al-kufri ya zama kana kyamar duk wani abu da zai mai da kai zuwa ga kafirci kame da kake kyamar ka mutu a saka a wuta waɗannan za ka yi ɗauka mafin mukhalafa ɗinsu kenan duk wanda bai da waɗannan babu irin wannan imanin tare da shi amma kamar da muka ambata ta yana da aslul iman yana da aslul imani ko da ba yi da kamalin imani wanda wannan hadisin suke bayyanawa wannan hadisin na nuni zuwa ga cewa imani wani abu ne da ake tattalin shi ke ma'ana za ka dinga cikin ɗin imaninka kana ganin kana aunawa da waɗannan sikelin ko kana son wato Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi salama fiye da duk wani abu sai ka dinga cikin ko kana ƙaunar mutane saboda ƙaunar da suke wa Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi salama ko kana kyamar duk wani abu na kafirci baka so ka koma cikin sa sai ka dinga sakin nan wadannan malam yace al-ibn al-abbasi ibn abd al-muttalib annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu za ta ta'amal imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-abbas ibn abd al-muttalib kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu waɗanda suka musulunta al-Abbas da kuma Hamza dan Abdul Muttalib shi Hamza ya mutu da wuri ya mutu a yakin Uhud yi shahada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine sayyidu shuhada radiyallahu anhu wa arda amma shi Abbas ya rayu har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma da shi da ɗansa Al-Fadl da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ko kuma da zai dan sabit bisa wata riwaya su ne suka yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam wanka Abbas yana daga cikin wanda ba su musulunta da wuri ba saboda wata maslaha ta shi amma tun yana kafiri ya kasance yana ainihin wato taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya gana da mutanen Madina a bai'atul aqba al-ula a lokacin kowa yana tsoron a ganshi tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi ba komai ya ce ma abba ya ce mishi ba komai mu je ni da raka ya je da ya raka shi ya je kuma ya masu mutanen Madina magana cewa ya ku banu Najjar da ya ku banu Abdiddar da kuka taho daga Madina kuna ganin wai mu mun kasa kare Muhammadu ne ba mu kasa kare shi ba ba mu kasa kare dan dan uwanmu ba ku sani dan haka ba mu gayyace ku ku zo ku tafi da shi ba kar ku ɗauka wani saboda mun kasa ne amma tunda kun ce za ku iya muna ganin wannan ma kirki Yin nuna musu cewa kar ku ɗauka gazawar banu hashim da banu abdul mutalib sannan kuma haka ya bar matarsa ummul fadli da 'ya'yan shi duka suka musulunta bai takura musu ba su suna daga cikin mustada afina amma shi dai bai musulunta ba da gaskiya bane yana shi musulunta kuma saboda musulunci yana kyamar wasu abubuwa da shi kuma yana yin su yana ganin da ya shiga zai iya takura domin babban attajiri ne a makka wanda yake ba da bashi da ruwa wani ya daga cikin abin da ya akara shi daga musulunta da kuma matsayin shi a cikin garin makka ya daga cikin 'yan majalisar darin naduwa tare da su abu sufiyana da su abu jahali da sauran waɗannan manyan kafirai su ne dattawan makka zaka wannan ya sa bai shiga musulunci da wuri ba amma bai taɓa yi Allah sallallahu alaihi wasallam makirci ba kuma lokacin ma da aka zo aka ce an yi yaƙi a ainihin wato khaibara aka zo da wata isha'a wani alhajjaj ibn minhal sorry a ramatu sunan mahaifinsa alhajjaj ne zai sunansa ya zo da labarin zuwa garin makka cewa ai an ma kashe mu an ma kashe sahabbai da wani da wani da wani an kashe su kuma ma yahudawa sun kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a aminsa matsayin fursuna za su zo su siye muku da shi kuma mutanen maka ku biya su kuɗaɗe masu yawa duk abin da gwada maku musu shi kuma ya faɗi wannan magana ne saboda yana da dukiya a makka ya musulunta yana so ya samu ya kwashe dukiyar shi fita da ita aka samu labarin ya musulunta za a kwace mai dukiya to wannan labarin da aka bayar abbas bai iya bacci ba da aka tsakar dare tafi gidan mutumin na ya ce ka je ka gaya mani gaskiyar labarin nan me ya faru ya ce mai to kaka damu kaji kaji kaji amma kaka gaya wa kowa sai da kwana uku ya tattara dukiyar shi ya kara gaba sannan abbas ya ya gaya musu cewa ai duk abin da aka faɗa ba haka ba ne. sannan Muhammad sallallahu alaihi sun ci nasara a Khaibara kuma suna ma hanyar koma Madina to haka kuma a mawakin da dama ka ga bai zo Badar ba bai zo yakin Badar ya shiga cikin sojoji aka yaki shi saboda ba zai iya zuwa ya kankanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake shi daga nan mutanen Makka suka fara wari shi suna nuna mashi wariya har zuwa kan da ya musulunta kuma dai musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da girmama shi har yana ce ma umar ma wata rana kai umar baka san cewa dan uwan baban mutum baban shi bane ya kake ma abbas wani irin gani gani haka saboda wani dan sa'in sa da ya shiga tsakanin abbas da ainihin sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu lokacin da aka yi fatuhu makka aka samu dukiya mai yawa dama manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bada bayani a aikin hajjin bankwana cewa duk wata riba ya ruburguga ta duk wani bashi da ake bin mutum ya ci bashin kuɗi dinari ɗari amma suna ta hauhawa sun koma dinari dubu sanar salatu ya ce to biya ruguza wannan riba kowa ya biya asalin bashin da ake mishi da aka shi kuma abbas duka duke shi irin wannan duke ce da aka da aka zo da aka soke kuɗin ruwa da yake bin mutane sai zama bayi da kuɗin shi sun lalace sai annabi ce shi idan ka ji labarin an kawo mana dukiya sai ka zo sai a baka replacement kudin halas shi ne fa da ya ji labarin an kawo ya taho da sauri da bugun manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dana na ji an ce an kawo duke ne ya ce kwarai ko baba ce to a bani na bai ce mishi to ɗiba ga ta da kanka manzala sallallahu alaihi wasallam ya mushi ka san babban tsohon a tajiri san kuɗi ba zai rufe irin yadda kai yanzu aka baka wata kyauta sai ka iya suma ma an aka baka wani tek da ka daga ka ga miliyan sun suma za ka yi kawai ya za ka da ita don baka sama ya za ka da ita ba to abbas da ya ya fi shi ya dinga ɗiban kuɗin nan zinariya ce ya dinga jidawa ya jida ya jida annabi yana kallon shi bici bashi ta tafasa a sauke ba sai dai gama abin nan ya ɗaga ya ta fi ƙarfin ba zai ɗagawa ba ya ce ka kama mun mana ɗaga ya ce ba za a kama maka ba ka ɗaga da kanka Ki to ka ce waɗannan da suke zaune ka kama mun annabi ya ce ka dai ɗauki iya ƙarfin ka kawai yana ji yana gani dole ya rage dukiyar ne wato ba za su nan na mishi cewa haɗama ba ta da amfani kuma yana ba shi uzurin cewa ya saba da kuɗi a da duk mutumin da ya sabo da abu in ya gan shi sun san juna da haka abbas ya ɗauki iya wannan dukiyar da ta samu ya koma gida Allah ya mace shi ya dawo da arzikin shi musulunci shi ya kyautata kuma ya bar ƴaƴa da zuriya a musulunci wanda suka kafa daula ita ce daula abbasiya ɗaya daga cikin manya-manyan daularin duniya jikokin shi ne ta kafa ta suka faru su abu ja'far al-mansur jikokin shi ne ta hanyar abdullahi dan abbas ɗayan shi akwai sa abdullahi dan akwai fadlu akwai eh, usmu da makamantansu babban sahabi ne daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda manzo Allah yana girmama shi kwarai da gaske to shine ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za ka ta'amal imani man radiya billahi rabban wanda di ya yadda da Allah matsayin ubangiji wa bil islami dinan ya yadda da musulunci a matsayin addini wa muhammadin rasula ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo wanda Allah ya ce za ka amal imani to wannan ya dandani zaƙin musulunci ya dandani zaƙin imani duk wanda ya haka wannan riwaya ce ta Imam Muslim tana na a Muslim cikin kitabul iman ma'ana a mutum ya ji cewa ya yarda da Allah shine ubangijinsa kuma musulunci shine addininsa sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne annabin sa wannan ya samu imani mai daɗi ya ji ɗanɗanon imanin a cikin zuciyarsa to kamar yadda muka ambata ɗanɗanon ba wai abin da zaka ji zaƙin shi ne a baki kamar zaƙin magi ko mangwaro ko suga ba a zuciya ake jin sa ka ji zuciyarka ta natsu da abu ta yadda baka kokonto baka ja'in ja baka shishigi wajen cewa ba baka yadda da ka ba bayan Allah ya da shi Ba ka yi kokarin ciwa annabi gyara ko yi mashi tsaurin ido ko ƙin yadda da sunnar shi da ɗaukar ra'ayin wasu ka ajiye sunnar irin wannan in ka samu haka to ka gode wa Allah lalle ka samu imani Allah ka samu samu imani wa ana bi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-iman bid'un wa 60 shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman wannan kuma daga abu huraira Allah ya kara masa yadda hadisi ne daga sahabban daga daga ainihin waɗannan malamai guda biyu bukhari da muslim dukkanin su sun fitar da shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani sittin da wani abu ne reshe sittin da wani abu ne wal haya'u shu'batun min al-iman kunya reshe ce daga cikin rassan imani akwai riwaya imamu muslim ta zo cewa bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna da taraddudi 60 da wani abu ko 70 da wani abu haka na ashabu sunan al abu dawud da tirmidhi da nasa'i suka rawaito shi da wannan riwaya irin ta muslim amma su al-alafazin su sai suka ce bid'un wa sab'una babu taraddudi kaga an samu mai bid'un wa sittuna sittin da wani abu akwai da aka ce kuma saba'in da wani abu akwai da aka ce kuma sittin ko saba'in da wani abu da aka malamai suka yi ta kokarin su fahimci me yasa aka yi wannan taraddudi din wasu malamai kamar Imam Ibn Salahi ya rinjayar da cewa sittin da wani abu ne saboda dai dole sittin da wani abu sai ta samu sannan a samu saba'in da wani abu cikin za ka a tsaya a sittin da wani abu sannan shi kuma abin nan al'imamu ibn al-mulakin shi kuma ya ce yana ganin saba'in da wani abin haka ibn rawiya ma a can baya saboda riwayar bukhari abin riwayar imamu muslim wadda ta zo da taraddudi kaga ta samu ita ragowar dab ɗinta ya yi ƙasa amma riwayar ashabu sunan ta ce saba'in da wani abu ta zo da ziyada ta ƙara wani abu a kawancin ziyar ta sika ko makabulanci da aka ci suka karkata zuwa ga saba'in da wani abu ina fata mun fahimci wannan al'imamu albaihaki Allah ya kara masa eh, rahama yana da littafi mashahurin littafi mai suna shu'abul iman kitabun shu'abul iman wanda ya tattaro ya kokarin tattaro hadisai da suka bayyana meye da meye rassan iman za mu zo mu ji magana a kai abin da ke nufi da shu'ba shine kitsa reshi ko wani portion ko wani hasla wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da su suke gwada imani kafin al'imamu albaihaki akwai wani malami mai suna abu abdullahi alhalimi shi ya fara yin wannan aikin baihaki ma ya gina nashi littafin ne akai haka Ibnu hibbara yana da littafi akan irin wannan matsala abin da ya faru shi manzo sallallahu alaihi Salama da ya faɗi rassan imanin ya ce rashin imani guda kaza ne bai littafa su ba hadisin na nuni zuwa ga cewa imani akwai ayyuka a cikinsa akwai kuma maganganu domin a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a alaha mafi tsoro ruwan rassan imani kalimatu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah shine mafi tsoro ruwa a cikin abin nan wato a cikin rassan imani kaga shi magana ne sannan shi kuma wannan da aka ce mafi karancin sa cire datti daga kan hanya cire datti daga kan hanya abinda mutane suke rena wa jama'a al-imamu muslim ya rawaito wani hadisi akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga wani gida a aljanna na musamman da Allah ya tanada ga mutumin da yake cire datti daga kan hanya wani abu cutar da mutane sawa'un bola ce ko kaya ce ko fasasshiyar kwalba ko duk wani abu da cutar da mutane da warinsa ko da kaifinsa ko da abin nan zafinsa to sai ka cire shi daga kan hanya da nufin kana aiki da na imani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kunya ita ma reshe ne na imani to kawo guda uku kai aka bata hadisin ta alaha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imaratul aba an tariq sannan kuma aka bato na tsaka tsaki shine kunya abinda ake nufi da kunya wanda take matsayin shu'batul iman anan ne kunya wacce ke haifar da kawaici kawaici shi ake nufi domin wasu hadisan su zo da magana akan kunya da wata ma'anar daban kamar aisha take cewa alherin Allah ya kai ga mutanen Madina matan Madina wanda kunya ba ta hana su tambaya akan addini haka na Allah subhanahu wataala ya yabi siffar kunya wacce wato rashin jin kunyar da zai hana ka faɗan gaskiya game da Allah yake cewa menene wata sahayi wallahu la yastahi min al Allah baya jin kunyar gaskiya jin kunya ta hada ka faɗan gaskiya ba ita ce ake yabo a wato jin kunya da ta saka jin nauyin yin wani abu ko da kana da haƙƙi a kansa irin wanda Abdullahi dan Umar ya ba da labari a cikin sahih Bukhari cewa a cikin hadisin nan na tambaya game da dabino da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata bishiya ta yi kama da mumini a ɗanta na da ƙanshi ɗanɗananta kuma na da zaƙi sannan bishiyarta tana da ƙarfi sabai suka yi ta faɗan wasu bishiyoyi ba su cinka ba wani ɗan umar shi ya cinka ya ce amma na ƙi faɗan cewa biyo ce so da ina jin kunyar da tawar da suke wurin su ba su sani ba zai wannan kunyar na kawaici na ɗaga ƙafa na sanin ya kamata na haƙuri da dattaku shi ake nufi shine wal haya'u shu'batu min al iman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yafi kowa imani da yafi kowa irin wannan kunya da aka aka ce kunyar sa tafi kunyar ya budurwa wadda ba ta iya shiga cikin mutane ko ta fito ta hanya don haka irin kunya ce da ta saka za ta saka guje wa duk wani abu na kyama ko abin Allah wadare ko abin da in an ji za a ga baka kyauta ba wanda kuma ta zaka zuwa ga aikata abun abun haƙuri da nagarta abinda in an ga in ka aikata za a ce kai abin kirki to a al-imamu at-tirmidhi da tabarani sun rawaito hadisi tabarani a cikin al-awsat daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ana yake cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya gunayya ya kai dana in istata'ta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al in dai har zaka iya kawayi gari ka tashi ka kwanta kullum ba ka jin cutar wani a zuciyarka ba ka jin cewa ya kamata na yi wa wani rashin mutunci ko na cuce shi ko na zalunce shi ce to kai kokari ka haka fafa'al sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya bunayya wa zalika min sunnati ka zama kana da zuciya wadda ba ta jin cutar kowa wannan addini ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Annabi yake cewa man ahabba sunnati faqad ahabbani wanda duk ya kaunaci sunna ta to ne yake kauna annabi ya ce wa man ahabbani kana ma'i fil janna wanda duk ya kaunace ni to zai kasance tare da ni a cikin aljanna ta hanyar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kaunarsa wannan na nuni zuwa ga ma'anar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ji a wancan hadisin ina fata muna ganewa to a wadancan malaman da suka yi magana akan shu'abul iman abin da suke kokari shine lalubo hadisai da asarai waɗanda suke tabbatar da kaza aikin imani tun da kan sallah azumi aikin haji sadaka biyayya iyaye taimakon marayu sanya dukiya a cikin aikin addini jihadi ciyarwa faɗan gaskiya kawaici haƙuri suna nan da yawa duka ga matsayin shu'abul iman abinda ake zuwa matsayin matsayinka na musulmi mumini sai kai ƙoƙari ka dinga aikata su idan kana aikata su gwargwadon aikata su da kake gwargwadon karuwar imaninsa. waɗanda ba za ka iya aikata ba sai ka hakura akwai wanda ba za su yi maka ba wataƙila wani ba zai iya azumi ba ya saba da yawan cin abinci ko yana da rashin lafiya wataƙila wani ba zai iya sadaka ba saboda ba yi da dukiyar sadaka wataƙila wani bai da tilawa alƙur'ani da zai zauna ya dinga karanta alƙur'ani yana sallar dare kaga kowa sai ya duba hubu min al'amali ma ƙuna. ka samu aikin da ka san za ka iya kuma kai ta yin ta iya rayuwa sai ka samu ka tsira Allah ya tsira ta da mu al-imam ibn al-mulaqqin ya yi har ila yau yayi ikhtisarin littafin abin al-baihaqi wato abin al-jami' li shu'ab iman shu'ab iman na baihaqi ibn al-mulaqqin wanda ya rasu shekara ta ɗari takwas da hudu. malamin imam ibn hajar ne babban malami ne yana da sharhin tirmidhi da sauran littafai haka na al-imam suyuti shi ma yayi sharhin littafin amin yayi ikhtisarin sa haka na a wannan zamanin mashhur Hassan Ali Salman shi ma yana da wani ikhtisari mai kyau da yema shu'abul iman kuma wannan littafin na shu'abul iman yana da cikin masu muhimmanci musamman ga ɗaliban ilimi wanda mutum zai karanta shi dan ya ci da isnadoji da mafitar hadisai daban-daban galibin hadisan ba baki bane kasuwar in dai ɗalibi ne kai ne sauraron malamai da karatu a cikin littattafai na hadisi amma za ga ibnu al-imamul bayhaqi na kawo musu isnadoji mabambanta yana fitar da bayani akan illoli sannan yana magana akan wasu masail fiqhiyya domin malami ne ƙwararren malami Allah ya gafarta mishi malami ya gaba da cewa babu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-imani babun da ke bayani akan cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin imani ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a imani wanda duk baya ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bashi da imani Allah ka hanimu daga kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ce an Anas qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim daga Anas dan Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum babu ɗayan da zai zama yana da imani hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina har sai ya zama ya fi kaunata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da walidihi fiye da mahaifinsa wa waladihi da ɗansa wan nasi ajma'ina da dukkanin sauran mutane a gaskiya aka yi adili da mutane guda biyu waɗanda a ɗabi'ance ka fi son su fiye da kowa aka yi amfani da alwali mahaifi alwali da anan ismul jinsi ne yana nufin namijin wato mahaifi namiji da mahaifiyar ta mace dukansu yana ɗaukar su alwali sannan alwalad haka nan ɗa shi mana ayyukan ɗa namiji da ya mace kamar da Allah yake cewa abin nan wajen magana gado za a ba ƴaƴayenku sai ya ce yusufu Allah fi auladikum lizzakari mislu hazbil unsayi kaga dukkanin suna cikin auladikum to in muka zo da ɗabi'a ɗan adam kowa yana son waɗannan mutanen guda biyu mahaifi da ɗa malamai ce kokarin su gane me ya sirrin gabatar da mahaifi a kan ɗa wanda kuma ɗabi'ance mutum ya fi kaffa kaffa da ɗan shi fiye da mahaifin shi ya fi ji da ɗansa ya fi ɗaukan abin kan cikin ƙarfi ya shafi ɗan shi fiye da ya shafi babansa ba haka bai kamar ka ce ɗabi'anmu ta ɗan adam ta fi nuna ƙauna ga 'ya'yanmu fiye da ainihin wato iyayenmu sai wasu malamai suka ce a ba haka bane babu shakka iyaye sun fi ji da 'ya'yansu fiye da yadda 'ya'ya suke ji da iyayensu amma wannan yana faruwa ne bi za ta shafaka fiye da zafi ulhub yana cakuɗewa ne abu biyu da so ɗin da kuma tausayi saboda yara ƙanana ne kuma ba su da wani kataɓin sai ga iyalinsu shi babba galibi ba a cika jin tautaye shi da tausayin yaro ba sai zama zallar ƙaunaci da aka gabatar wanda aka yi a nan saboda wanta abu da aka ambata yana daga cikin ayyukan imani kula da iyaye fiye da kula da ‘ya'ya galibi muna kula da ‘ya'yanmu ba mu cika halarto da cewa aikin lada muke yi ba muna ganin kawai muna yin aiki ne wanda yake responsibility ɗinmu ne kawai a rayuwa duk da ba akwai ladan amma mu cika halarto da shi a cikin tunaninmu ba amma idan muna kula da iyayenmu to muna jin cewa yanzu ƙurba muke yi. da haka shi sa san manzala sallallahu alaihi ya fi kama da irin san iyaye ta fuskar ladan ko mun gane fiye da kamar shi da san ‘ya'ya san ‘ya'ya ya yi nesa da aikin lada wancan ya fi kusa da aikin lada shi za ka fara faɗan san iyaye da san iyaye aikin lada ne kai tsaye kuma duk wanda ba ɗan kirki ba zai yin haka amma ko mutum banza yana san yayin shi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam san lada ne duk mutumin da ba na kirki ba zai so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kirki shi ya kai na gaskiya kuma duk mai san manzon Allah sallallahu yana tukiya da wannan so din cewa wannan wani abu yake wanda yana fatan samun lada a wurin Allah amma wanda ke mayayin shi kayan sallah ya musu gudun makaranta ya sai musu keke ya sai musu kaza ya musu kaza bai cika halarto da wannan a matsayin aikin lada ba tare da cewa akwai lada a wannan shine sirrin da yasa a gabatar da mahaifi fiye da 'ya'ya a nan tunda a ɗabi'ance soyayya da kake ma 'ya'ya ta fi soyayya da kake nuna wa mahaifa amma soyayyar mahaifa ta fi kama da aikin alkhairi aikin da zaka samu ladan shi a lahira fiye da abin da kake ma 'ya'yanka wannan shine sirri da za a gabatar haka malamai suka ce masu sharhi sannan kuma da sauran mutane ma'ana oganka a siyasa oganka a ofis malaminka matarka wane sirikinka duk mutane da suke maka kirki wanda kake rayuwa a cikinsu wanda kake ka samu alkhairi ta hanyarsu ai kana ƙaunarsu wanda ya maka hanya ka samu wani abu na alkhairi sana'a ko aiki ko ah, ya maka wata hanya ta wani buɗi na rayuwa ko ya koya maka wani kasuwanci ko kuna zaman mutunci da shi ko wanda ya maka hanya a sanda hanya ta kulle maka kamar a ce an kama ka da wani laifi wanda aka zarge ka da shi baka yi ba idan wani ya zo ya fidda ka ya cece ka daga hannun hukuma dole za ka ƙaunace shi ko wanda yake kula maka da wani abu naka amma wanda yake kula maka da dukiyarka yaranka a kasuwa ko wanda yake aiki a ƙarƙashinka ka fitan ziyara da amana ko wanda ka bashi ajiyar wani abu na aminci ya amince maka ko wanda ya tsaya maka a inda aka nemi a zalunce ka duk wannan a ɗabi'ar za ta ƙaunace su ko to duk waɗannan amma ƙaunarsu tana ƙasa da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lazumin haka shi ne duk ƙaunar da kake musu idan suka saba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za Allah fi. kuma gani nan sai mu kula da mahaifinka da ɗanka da malaminka da matarka da duk wani wanda kake ganin girmansa don ya faɗin magana ta saba wa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya da hukunci ya saba da nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to na annabi ka fi. alamar daga kana sa annabi kenan sai ka bana shi su ko ba tare da ka musu wulaɗanci ko rashin mutunci ba ka gwada musu kuskuren da ke cikin nasu in abin mai yiwa ne da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ja wancan hadisin da ne mana ishara zuwa gare shi annabi ya gaya wa Anas cewa wanda bi yake so na ya bi ta to yana so na wanda ku ya bi ta to zai zama yana tare da ni a aljanna shi sa Anas yake cewa mutum da mun san muna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da annabi faɗi wannan magana muke jin dadi za mu zo mu ji magana a hadisin yana can a can gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almaru ma'a man ahabba yana can a gaba zai kawo mana shi annabi ce tunda annabi ya faɗa haka almaru ma'a man ahabba yawmal qiyama yake maka ta jin daɗi dan suna tsammanin sun da su kananan yara ne ba kai sun kawo ba ba su da dangantaka ta jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun rabu da shi a duniya shi shikenan a lahira ba su zo kusa da shi ba saboda matsayin shi amma sai annabi ya ce almaru ma'a man ahabba yawmal qiyama Allah yake tunda mun tabbatar da mu ko muna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to daga ran sai hankalin mu ya kwanta muka san cewa lalle a lahira ma za mu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kenan sai mu bari mu yi magana akan wasu daga cikin alamat na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu dinga aunawa da yadda muke malamai su yi kokari su bayyana su al-imam al-qadi iyab al-yahsubi rahmatullahi alaihi littafin shi ashafa ashifa bi wafa'i huquqil mustafa a cikin magana akan waɗannan masail din kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladan da ke cikin ta da yadda ake gane abun mamaki kuma abun ban sha'awa a cikin dukkanin ababen da ya lissafa wanda da su ake gane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abubuwan da mutane suke gani yanzu cewa su ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mutane zaɓin suke ɗauka yi wa annabi waƙa da yin maulidi da faɗan wasu wasu siffofi da ba haka suke ba a danganta manzala sallallahu alaihi wasallam mutane wannan shine kaunar manzala sallallahu alaihi wasallam shi ko alƙazi iya sibi da safa waɗannan ba ba sa ciki kwata kwata hasari ko da ishara da ishara cewa maulidi kaunar manza Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba bala sana ce wanda ya yi maki manzan Allah ne zaka babu baya daga cikin alamun kauna wanda malamai suka lissafa wasu ne daga baya suka kirkiro shi kuma da karfin tsiya suke zo su bashi wani recognition Za ka wannan wani rikici ne tsakankaninsu su da mala'iku masu rubutun lada domin shi Allah zuwa da Allah ya riga ya tsara ya ce kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kai kuma daga baya ga lokaci ni kuma ina son wannan abin shi ma sai ya zama cikin lissafin lada gaskiya saboda Allah kaga kana baya cikin makin cikin din na mala'iku bai ciki da in zaka shekara dubu kana shi baka da lada abinda ba a ce ka yi ba in ka yi ina za ka malarin da za a baka baya ce kwacin-kwacin ka ne mutumin da zai jarabawa ana yin fizik ya kama amsa tambayoyin chemistry ya cika da ya je baya haka sai ya fada kuma ya ce ai wallahi ya cika booklet shi ba duka ya tsarge komai <laughs> da an zo an zuba sai a ga to ai ba abin da aka ce ka yi ba kallalan ma ya tsari ma amara ka matsala ce mai sauki duk abin da za ka yi da sunan ibada yi ƙoƙari ka samu mishi basis cewa wanda aka turo ya zo ya ce ai ibada ya ce yi kuma yadda kake yi haka ya ce ai saura kuma ka bawa wanda suke magana kayan su ya kuma ka zama lafiya daga cikin wato ababen da suke nuna kaunar manzala sallallahu alaihi wasallam akwai wato an-nusra da sunnati da sunna taimakon sunnar sallallahu alaihi da duk abin da zaka iya shi ne ana al'amar ne shafi sunna wato tafarkin annabi sallallahu alaihi ya zama kana gaba-gaba wajen duk irin taimakon da zaka iba wannan harka da jininka da rayuwarka da tunaninka da iliminka da dukiyarka da iya zancenka da duk abin da ka iya ka taimaki suna manzo Allah sallallahu alaihi sannan suka ce wa bin ayyukansa da maganganunsa Abdullahi dan Umar ya kasance yana da jaraba wajen bin ayyuka da maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce har ma zaka dinga tsammanin kamar ko bai da hankali ne saboda in ya ji labarin ga wani wuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa yayi tahara to shi man yanzu wurin sai ya je ya tsuguna ya tahara ko ba ya jin fitsari zai je tsuguna wajen idan Annabi ya taba yin bacci a gindin wata bishiya in yanzu wurin sai ya yi baccin ba zai wuce ba sai ya yi wannan baccin ko ba ya jin bacci har ana ganin kamar ko ya motsi ne saboda bibiyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata ka zama dan gani kashenin sunna duk abin da aka ce maka sunna ne ya tabbata yi kokari ka kai shi haka kalar suke sannan imtisalu amrihi wa jitinabu nahyi kwatanta umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma guje ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da aka ce Annabi ya ce ayi to ka kwatanta yi kokari ka ga kayi shi duk abin da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ka bar shi gaba gida sannan a taaddub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi ka tabi'antu da al'adar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta al-imamu al-imamu ibn qayyim al suna zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake lissafawa irin dabi'ar da aka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita game da hulɗa shi da mutane game da zaman lafiya game da ciniki game da yaƙi haƙuri zamantakewa aure komai ka dinga neman ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka kwatanta aikata shi sannan a ta'addud bi adabi da tuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce hatta ababan da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so wanda suka shafi rayuwarsa to sahabbai ka ga suna nace wa san abu ana ce yake cewa da baya son kabewa amma tun da aka taɓa yin wani abinci aka yi kamar fate da kabewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsintsinkan kabewa yana ci daga nan shi ma yace ya fara son kabewa haka zo ana ce mishi Abu Hamza kamar kace mayan kabewa saboda haka nan kuma duka dauka yana garka yana ci wato duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so suna son shi duk abin da yake da da shi suna da da shi idan aka gane wannan yanzu mu kuma a rayuwar da muke mutane idan suna son wani celebrity sawun dan wasan hausa ne ko dan kwallo ko dan wasan dambe ko wane ne za ka ga mutane suna bin al'adar rayuwarsa su sawa kansu sunan shi kuma muka mutu haihuwa su sa mai sunan shi su dinga sa hoton shi a wayoyinsu waƙar da aka mai ita ce din su ɗan siyasa ne ko ɗan kaza ko ɗan kaza sannan kuma a koɗan da ma irin style ɗin shi rigunan su irin rigunan shi ne rigar da ya ɗinka ya saka ta zama style ɗinsu wannan alama ce ta mahabba ku kai a ka na musulmi alu sunna manzala ta sunna ya kamata kai wannan irin mahabba ka dinga ta'addubi irin kayan da yake sakawa irin turare da yake sakawa irin abin da yake yi ka sake ka kyamaci wani abu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake so hadda har inda za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaza malamai suka ce ko da kai a dabi'a ba ka san wannan abu to haramun ne a lokacin ka ce kai ni ko wallahi ba na san wannan abu kana faɗa haka za ka iya rida dan yanzu kamar kana a takin din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam misali yanzu sai yu a dabi'a ka baka san kabewa amma tunda yanzu aka ce annabi yana so ko ba za ka iya so ba ko to sai ka shi saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son naman akuya ko da kai baka tuna ma akuya yana son musamman cinya ta gaba karfata wataƙila ko da ɗabi'a shi baya tuna ma akuya to in haka nan ne kace baka tuna ma akuya babu laifi amma ran da kaji an ce annabi ba yana so to kai sai kai shiru saboda yanzu ga Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani abu ne da ya shafi janibinsa babu shakka duk wani wanda ya kwana a gidan musulunci yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai da zai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka sha bamban shi ne da mutane suke ta ƙaunar to abin da ya kamata mu gane shi ne ita ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce duk abin da yake addini kuma baka da yancin ka yi shi da kake so abin da zaka yi shine sai ka duba me shari'a ta ce game da shi shine wannan abin da muke ambato na na ainihin alamu sannan ƙaunar masu ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti iyalan shi matan gidansa sahabbansa malaman sunna da duk wani wanda aka san ya shahara a matsayin mai kauna ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk mabiyar sunna sai ka kaunace su sannan a sannan kuma ka zama kana shirye da ka ba da fansar rayuwarka da komai naka a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu zo mu ji hadisi gaba da annabi zai yaba wa wasu mutane yace waɗanda suke suna shirye su yi asarar komai don shi don kawai su gan shi sannan a azabbu an shari'a ce karkaɗe wa shari'arsa duk wani ƙura da aka zuba mata kana da ilimin da za ka yi wannan ko ƙarfin mulki da za ka yi haka sannan wa ƙamɗo mukhalifi da kuma karye ƙashin bayan masu saɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka taimake su karka ba su agaji yan bid'a da batattu da wanda suke kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kana kin su kana fata ga cewa ka kauda su wannan sa daga cikin da malamai suke lissafawa a matsayin wato alamu na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jumlance su gaba ɗaya su ce shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayyana ne a cikin biyayyarsa wani abu daga cikin alamun kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi mata salati yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana alamta kaunarsa Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana san alai salatin nan ya ambata da haka shi sa malaman hadisi ake kallon sa a matsayin tawagar mutane da suka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ba suna tsara wurdi ne na salati ba amma duk zama idan suka zauna a majalisi to babu abin da za su ambata kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane hadisi duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a bai salati manzala sallallahu alaihi sallama ya shiga ya fita ya zauna ya gani ya ce an ce mai kaza duk inda ambatan shi ya gitta to zai gitta ne tare da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam da aka babu wata fi'a ta mutane da suka kai malaman hadisi yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wa an abdullahi ibn hisham qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa wasallama wa huwa akhirun bi yadi umar ibn al-khattab mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da hannun Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda fa qala lahu Umaru sai Umar yace ya Rasulullah anta la anta ahabbu an-nas ilayya la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi na fi son ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kuma in banda kai in banda kaina wato kai you are second to only myself ina son kaina ne kadai fiye da kai fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce la ce ba haka bane wallazi nafsi bi yadi na rantse maka da Allah da raina yake hannunsa soyayya ka bata cika ba imaninka yana girgidi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi ka ba zai zama ya cika ba kai Umar sai ya zama ka fi kauna ta fiye da kan kanka fa qala lahu Umar daga baya bayan da Umar ya je gida yayi tunani ya shawara ya dawo ya ce fa innahu al'ana yanzu na yi shawara ya Allah sallallahu alaihi wasallama lalle na gane cewa wajibi ne kaunace ka fiye da kanka yana kuma na fi kaunaka ka fiye da kanka yana la anta ahabbu ilayya min nafsi na fi son ka fiye da kaina fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi al'ana ya kuma yanzu ne imanin ka ya cika wannan yana nuni zuwa ga kai akan wadanta min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina sai ka kara da min nafsihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka fiye da iyayenka fiye da ƴaƴanka fiye da dukkanin mutanen duniya sannan imani ka zama mai kyau wannan bukhari ya ruwaito shi dan haka wannan hadisin na nuni zuwa ga zaka iya tafakkuri game da kaunar ka tsaya ka lissafa ka gane dan ka gane laziminta yanzu wannan yana nufin Umar dan Khattab zai iya saryar da rayuwarsa zai iya hakura da ra'ayinsa zai iya haƙura da jin daɗin shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi na gaba da komai da kowa a wurin shi وعن وعن ابن ta عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa inna uh, man ashadda uh, man uh, min ashaddi ummati li hubban daga cikin wanda suka fi kaunata cikin mutane na cikin al'ummata nasun na ba'd wasu mutane da za a yi a bayana akunu ahabba ilaihim ya yawaddu ahaduhum law ra'ani bi alihi wa mali sai zai iya bada inda zai samu a ce ga wani gida da ake shiga a zaman zara sallallahu alaihi wasallam zai iya bada gate pass a ce sai ya bada duka dukiyarsa ya je sai da iyalan shi duka ya kawo kuɗi, ko ya kawo sun zama bayi da duk abin da ya mallaka ya koma kamar yadda uwar shi ta haife shi saboda talauci in ka ji cewa ba za ka iya haka ba ko to ba ka cikin waɗannan mutane a kunun da yake jin cewa ba zai iya haka ba da akwai ba na ji a kunun musulmi da zai ce to a dai duba da ya manzan Allah ba wanda zai ce haka sai dai ba musulmi ba ne saboda wannan abun gabaki ɗaya bai kai maka komai ba a zuwa ga zalibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a gane falalar su sahabbai su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci abinci da shi sun yi tafiya sun yi zaman gida sun yi surkutaka sun tambaye shi ya ba su amsa sun yi karatu ya sa musu albarka ya musu adda alheri Allah ya saukar da ayoyi ya ba shi labari game da su sun kamar da wani tabi yake ce ma wani sahabi yace wannan hannun naka ya taba gaisawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kace dan Allah ba na hannun nan sumbanta hannun da ya taba gaisawa da manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik gashi ne yake da shi da aka wa annaba aski a aikin hajji da aka ake gashin sai alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi girdin da gashin sai ba mijin uwa ana shine abu tsala to wannan gashi ne sai ana sa suka gada da kuma tana annabi ya je gidansa ya taje kan shi ya taje ya taje wanda ya makale a kun sai suka asa sai suka cire da cikin kudin sai suka samu wani kyalle mai kyau sai suka lullube suka boye kuma da suke boye a mafi tsada kamar da mata suke boye zinariya misali to wannan gashi haka suke ririta shi ba duk garin da za su je shine farkon kayan da za su cire daga gidansu su saka shi a daga yadda ka sai idan ana gobara misali yanzu ko ana gudun yan kidnappers ne za ka fara ɗauka da kake za ka fara ɗauka wanda kana ganin you cannot do without it yan boko takardun za su fara ɗauka ko mata kuma gwalagwalai ba haka ba uwa kuma ɗanta za ta nema ɗanta to wannan shi ne abin da suka ɗauki wannan gashi saboda zarar da shi ba sa wata da wannan wannan fa wani abu ne na ragowar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matar ta taba ce ma Aisha don Allah ki taimaka min ina so a bude mini kofar ɗakin ki nan kawai da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bude mata ta gani da ta wani nishi kawai ta fada ta mutu to tsabar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauki ya kashe ko mun gane to irin haka kowane musulmi ya kamata ya zama yana da wannan so din ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi yasa ko a mafarki da ka ga Allah ba ko kai fa ba fa gama garin mutum ne inda ka taba ganin manzo Allah sai ko a mafarki shi za ka ga saboda kyakkyawan zuciya irin ta mutane musulmai shi sa su dani dinga cutar su jama'a so da shi cewa yake yana ganin annabi ido da ido sai mutane su yadda kuma su ga to yanzu wannan ya zama babban mutum alhaka kuma ƙarya yake fa'id na ya ga manzo Allah sallallahu ido da ido da haka jama'a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane abun girmamawa ne ko da yaushe ya zama kana shirye da ka iya bada ainihin wato a duk abin da ka mallaka wannan ya daga cikin falalar da mutanen baya za su iya samu shine yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halal ba su gan shi ba shi sa cikin wani hadisi da ke cikin musulun da imamu tsayaliki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kun san su waye imanin sai fi birge? suka ce imanin annabawa ya ce a imanin mala'iku ya ce a suka ce imanin mummudin nan ya ce a a ya ce imanin wasu mutane da za su zo daga baya wanda za su sami alƙur'ani tsakanin bango da bango ba irin ku wanda ana saukar da alƙur'anin kuna gani ba jibril na zuwa garin nan kuna ganin shi ba na bai ce za su yi imani da alƙur'anin kuma su bi addinin da ka kai ma mutumin da ka zo a baya in ka bi Allah ka da wata falala shine falalar yadda ka iya haƙura ka imani da abin da baka gari ba ka ce to ni sai na ga wahayi irin yadda kafiran makka da kafiran zamanin annabi isa annabi musa suke cewa ba da arin allah jaharatan su kuma suka ce a saukan musu da mala'iku daga sama tukuna kai ba kai wannan ba kai imani ka karba ko babu shakka wannan arziki ne gare mu allah ya sa mu dace saboda kullum lokaci ina ganin zamu saurara akan wannan hadisi wanda shine hadisi na arba'in da biyu kenan ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da ke cewa Abi Dharr radiyallahu anhu annahu ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik